hakikanin gaskiya ba mu san ba da yadda ya sami cewa jawabansa lalle kan wannan abubuwa ba haka suke ba ni na tabbatar da cewa da ni aka je faransa kuma an tattauna sosai akan abubuwa daban-daban amma babu inda aka yi magana a zo a kawo wani sansani na faransawa a sa'a a najeriya babu ma inda aka yi maganar sojan faransa ya zo najeriya ya wani abu na taimakon sojoji babu shi wannan maganganu ba mu san da suka fito ba kuma mutanen yankin nan duk da aka farfada suna na ji a tambaye su mana a ce akwai wayannan sansanoni a wurin ko ko babu amma dai wayannan zarge-zarge da shugaban kasar Nijar ya yi suna da nauyin gaske domin ya nuna hata da bututun mai da ke ɗauka mai daga ƙasarsa zuwa ƙasashen duniya an haɗa baki da najeriya ko jami'an najeriya an yi masu ta'adi kuma ana zargin cewa kamar an ba shugaban kasa bola ahmed tinubu kuɗi ko shugaban faransa ya bada domin najeriya ta bada haɗin kai a cutar da nijar da kuma irin waɗannan bayanai dai na batanci ko da najeriya ta fito fili ta yi tir da allah wajen da waɗannan bayanan najeriya da ta riƙe wuta cewar ita yar uwa ce ga nijar shin wannan zai hana najeriya ta ɗauki mataki akan wannan ƙazafi da take cewa shugaban nijar ya yi mata ko kuwa me kuke tunanin yi ce abu yana wajen ishi shugaban kasar jar tun da mun karyata sai ya fito da shaida da hujja kuma kamar yadda aka faɗa mu mun ɗauki kanmu yan uwa kuma ba girman mu bane a zuwa na ta cece ku ce wanda zai bata dangantakar jama'ar mu. To ganin wayannan maganganun sun bazu cikin duniya kuma nauyinsu ya yi yawan gaske kuma ku kuna neman ku ce a kawo shaidu domin duniya ta yadda ko abubuwan da ake faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne shin kafin a kai ga wannan matsayin akwai wani abu a zahiri da najeriya za ta iya kwatantawa ta nuna cewa ita mai ƙaunar nijar ce duk da lalurori ko matsalolin da aka samu da ecowas ba a taɓa neman a ce a rabu ba tabbas akan mu'amala da zamantakewa shi mai girma shugaban kasar Najeriya shi ya fara cewa ma a kara wata shida a kan su Nijar domin su kara tunani na yadda za a yi tafiya daya. Kuma ana nan tare. Bayan wannan in za ka tuna hafsa hasoshin mu na sojoji Christopher Musa ya je har Nijar. Sun zauna da hafsa hafsoshin Nijar kan yadda za a ci gaba da tattaunawa domin a ga mutuncin juna domin kuma mu haɗu tare a ci gaba da wannan yaƙi da ake da 'yan Boko Haram da kuma su bandit. To idan da wata niyya a kasa ya za a yi je muna neman a zo a yi tafiya tare. Ana ganin kamar cikin shugabannin ƙasashen nan guda hudu da suka bi wa ECOWAS ana ganin shugaban mulkin sojin Nijar kamar ya fi tsanani kamar ya fi kyamatar a ce za a yi wani maslaha da sulhu. Akwai wani dalili da kuke ganin yasa yake da wannan turjiya da tsatsarin ra'ayi akan yin mu'amala da Najeriya? za mu iya sani ba amma dai abin da muka tabbatar da cewa masu kai masa shawara da labarai ba shawarar kwarai da labaran kwarai suke kaiwa ba kuma ina tabbatar ma da cewa a matsayina na ministan tsaro waɗannan abubuwan ba haka suke ba ba a yi da ni ba kuma ban san ana yi ba kuma babu su. Babban ministan tsaro a gwamnatin tarayyar Najeriya kenan Alhaji Badar Abubakar a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Yanzu 'yan ƙasar Najeriya da ma Nijar sun sa ido su ga hujjoji da kwararan dalilai da shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar wato Janar abdulrahman chani zai gabatar a matsayin hujjoji da za a dogara da su domin amincewa da zarge-zarge da ya yi wa shugaban najeriya bola ahmed tinubu da kuma gwamnatin najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya